Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust da shirin daga Laraba na mako-mako. A daidai wannan lokaci da aka fara bankwana da watan Ramadana, yanzu haka wasu na can suna shirye-shiryen yadda za su taro shaidan su kwanto shi. Har contribution ma za ga ana har hadawa ƙarshen azumi za a je a kwanto shaidan. Kwanto shaidan? Jama'a kun ji kuwa? wai akwai masu kwanto shida a ƙarshen watan Ramadana. Galiba za ka ga hotel ma wai wai da sallah sai ka ji kana neman ɗaki ma da ko zai zo ya kwana ka ji ana babu. Fasikai duk sun kama da mata fasikai da maza. Mata ma da nasu irin shedancin da ke lalata musu ladan azumi. Iyaye ma su wani zubi su suke contributing. Dan hmm. yanzu wata inda za a je ta gaya ta cewa ai bai mun zanin sallah ba za ta iya cewa fito fito ai ni ma ubanki bai banni haka ba sai da ya min zanin sallah yarinyar ki da ke a ce ba za a miki zanin sallah ba maza ma da irin nasu kala kala wa'yansu mazan suna da shi ba su wata ma su wannan kuma sai ka bar mutum shi da halin shi saboda baka sa mutum ya yi dole. Wani magidancin a watan azumin ma 'ya'yan sai dai uwa idan la'asar ta yi akwai gidajen da ake raba kunun sadaka da kosai. akwai masallatai can zaka iske 'ya'yan suna layi shi za a zo a sha wani mai gidan ma har shi ina matsayin addini game da wanda yake yin kantahi da ladar azumin shi wannan azumin sa ba a karba ba kofa ta dace a rufe take ga wannan bawa ana ta kira azu abi Allah bai sun ki karbawa ana wa'azi ana tafsiri bayi sun ki canzawa. Watan Ramadana ya iske mutane babu shiryawa cikin sabo suke kwana cikin shi suke tafarkawa. Kamar yadda muka sha jin malamai na faɗa. Daga cikin alamomin karɓuwar azumin watan Ramadana akwai ƙaruwar jin tsoron Allah. da ƙara kiyaye dokokin shi masu yin hani da umarni, da kuma ci gaba da dagewa akan ayyukan alherin da aka tarbiyyantu da su a tsawon lokacin da aka yi azumi. Sai dai kamar yadda ake rabauta a dace da hwalalar azumin Ramadana, haka kuma ake asarar ladan azumi a watsar da shi sanadiyar aikata wasu abubuwan ƙi da za ku ji a cikin wannan shiri na daga Laraba. Na tabbata da yawa daga cikinku ba su taɓa jin kalmar tarban shaiɗan ba, ko kwanto shaiɗan ballantana kuma abin da ake nihi da haka. Shin ko kun san akwai tawagogin mutanen da Allah Allah suke yi a ce an ga watan Shawwal wato watan ƙaramar sallah kawai su je su yi abin da suke kira da kwanto shaiɗan? Wannan magana da ta yi bambara haka ko take. kamar yadda za ku ji daga bakin wasu matasan da Salim Umar Ibrahim ya tattauna da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Kamal Tahir. Assalamu alaikum sunana Abdurrahman MCC. Assalamu alaikum sunana Usman S Lade. Wai ya abin nan yake ne taro dan ake cewa ko kwanto dan? Abin da ake cewa mutane da ji ana maganar cewa kwanto dan. Farkon azumi gab da azumi za a ce bari a je a yi bikin shi dan. sai a ja shirya wani buki haka na musamman maza da mata za ga an tafi an je an sharholiya an dawo daga zarar kuma sallah ta karatu sai ga ana ta har contribution ma za ga ana har hadawa a yi kaza a yi kaza a yi su kaza saboda ana tunanin karshen azumi za a je a kwanto dan yanzu matasa wasu tunda ba za a tare an zama daya ba muna ji kuma muna gani muna zaune a bakin titi muna gani yadda ake tattauna wani ma muna zaune za a shirya komai za a tashi a ce an tafi kwanto shaidan ko an tafa daure shaidan wani abu yana bani mamaki wani sunan hanyar zariya suke tafiya wayan sunan hoto da suke yi wayan sunan hanyar birged birged din nan suke nufa a can za a kwanto shaidan ko a can za a dauro sa na dauka ma wata jami'a ce a gurin a shawarin biki ne me ka sani game da wannan biki ko kuma wannan al'amari eh to gaskiya dai saboda yanayin falalar da ke cikin wannan watan da yanayin gafarar da ubangiji yake wa mutane da yanayin wasu abubuwa da za ka ga ba a so watan ya wuce wayansu ma idan ya zo karewa za ka ga kuka suke yi to amma wani tun lokacin da watan ya shigo yana allah allah azumi ya kare saboda me yanayin shigowa azumin ya tauye mai wasu abubuwan da yake aikata na baɗala haka kawai sallar na zuwa ana cewa yau an gama azumi wa gari sallah to za ka ga an je an kama irin gurare hotel menene a je ana ta a ci gaba kawai da aikata aika na badala na menene kawai shine murnar su ta farin cikin sallah ta zo maimakon kun ba haka ya kamata a riƙa yi ba wai me yasa mutane suke zuwa kwanto shedan da nan mafi akasari dai ni a tunanin da ta fahimta ba wai ana zuwa kwanto shi bane dama can su a gurinsu a kwance yake suna tare da shi dama saboda akwai wasu 'yan mata da ake fira da su take cewa ita gaskiya ba ta sa hijabi sai da azumi idan ba da azumi ba ta sa hijabi sai dai gyale to kaga kenan azumin nan ba wai dan azumin take rufe jikinta a dan jama'a su ga azumi ya zo ta ta jikinta yasa take sakawa bayan shi kuma babu ruwanta da shi to kaga dama ana tare da shi dan nan bangaren shawara zan ba matasa duk abin da ka san kayi na kirki a cikin watan ramadan na alkhairi wanda kake sa ran allah zai ma rahama a kan shi to ka daure wa zuciyarka ko da ya wuce ka rika kwatantawa ka rika ci gaba da kwatantawa insha Allah sai ga kana samu kana rage wasu zunubai da suke faruwa wanda shaidan din an taro shin ma ya dawo in Allah ya da zaka gagare shi fiye da waccan shekara da ta wuce magana ta gaskiya ni abin da na fi ba da karfi akai ma da jahilci a ciki tunda duk mutum mai ilimi ko mai hankali ba zai ma kwatanta irin wannan abin da ake yi ba na farko wallahi inda wata rana za ka ga yadda ake lodi a tafi zariyan nan a mota kai da kana ganin mota iya ka kaddara ma ba ma magana ilimi ko addini a ciki kawai hankali ma ba zai baka mutum ya shiga wannan motar in dai har yana tunanin mutuwa wallahi za ga mutum mace akan cinye nan ka dai ku mutum hudu ake bayarwa mota haya baya suke sa mutane sai ka ga mutum takwas mace da namiji a shiddin baya fa wallahi maza da mata har a but za a tafi wani gari fa kuma an san fa ba fa wurin wa'azi za a tafi ba a dau hanya din azin aka yi azin aka mutu mutum ina yake tunani wallahi inda yana tunanin mutuwa ba za a yi wannan abun ba gaskiya shawara ta a nan hukuma ma wallahi ta shiga cikin lamarin nan saboda an san inda ake zuwa kuma hukuma tana gani iyakaci irin masu hukumar sha da hana sha da fatocin miyagun kwayoyi tana datsa hanya na sani tana kama irin waɗannan abubuwa. amma ban da su ba wata hukuma ko ta hizba da za ta je ta tar hanya daga irin wannan ta kwashe su ya kamata ko hizba ne su rinka datse hanyar nan suna ganin me yake faruwa wallahi wannan shine ta. hukuma ta shiga cikin lamarin nan haka ne kuma sai gaskiya daman komai idan hukuma ta sa hannu a kai ya fi sai an fi sauƙin shawo kan wannan abu yanzu za ka ga mutane suna aikata abubuwan da ba daidai ba da ka nemi ka yi wa mutum wa'azi ka nuna mai abin da yake aikatawa ba daidai ba sai ya nuna ma shi mai ilimi ne shi yana da ilimi ya karanci addinin ilimin addini ilimin boko to kuma kaga ilimin baya da amfani amfaninsa ka yi aiki da shi shine amfaninsa kuma hamma wani ya amfana da shi amma kana takamin kai mai ilimi ne to kai ba mai ilimi ba ne shi mutum mai ilimi mai aiki da abin da ya karanta shi ne kawai mai ilimi ina ba da shawara ga 'yan uwana samari da kuma mata don allah a kiyaye a kiyaye iyaye kuma iyayen mu maza da mata da tsofaffi a ci gaba da yi mana addu'a allah ya shirya da mu hanya madaidaiciya ka taba zuwa A'a, ni ban taɓa zuwa ba. Ina dai jin labari, amma dai ba zan ce ga abin nan ba. Ban taɓa zuwa ba, amma ina zaune ana shiri ana tafiya. Amma bakin ciki a zuciyata abin da yana damuna. Ka taba zuwa dan A ban taɓa zuwa Ni banda ma wannan karan ban taɓa zan ma labarin ana zuwa dan ba. Menene murna ne? ka sai abu a ci a sha a zauna a yi raha tsakanin kai da abokan arziki shine murna in ya wuce wannan to ai ya zama hauka gaskiya matasa dai a kiyaye. Abubuwa ne iri-iri na tarban shaidan kuma sun bambanta da juna waɗanda mutane ke yi a ƙarshen watan Ramadan. Wani bai ma san abin da ya yi dab da ƙaramar sallah laihi ne da ke iya lalata mishi ladan shi na azumi ba. Aliyu Baban Ƙarhi ya tattauna da wasu dattawa magidanta da suka lissaho wasu abubuwan da ake yi na rashin kyautata ma iyali da hihita mata akan iyaye da ƙaramar sallah. waɗanda ke kai mutum ga lalata ladan shi na azumi. Sunana Mustapha Umar mazaunin Zaria. Watin muna karo da irin waɗannan abubuwan kashi daban-daban. za ka ga daga an sau azumi ana fatan kowa ya ji tsoron Allah ya gyaru sai ka ga kuma mutane dama san fajirai ne sai ka ga a kira waccan mu haɗu a waje kaza a tuna da da a je a huta mana a je a ɗanwar waje duk irin waɗannan abubuwan muna gamuwa da shi kamar ya abubuwan suke sunaye su zaka irin sa hawan irin suna abubuwan da ake faɗi irin welcome to shedan ɗin ya suke welcome to shedan abubuwa dai na fajirci dai iri daban-daban wanda zaka ga mutanen mu mutane manya masu hali to za mu je kan malami na gaba malam zan so in ji cikakken sunanka to alhamdulillah assalamu alaikum sunana muhammadu mahadi turin jikun to malam mahmudu kai za mu tsokalo akan yanda mazaje haka irin maginta ke fifita yanzu ko su fifita su akan iyayensu wajen yin kayayyakin sallah akwai abin da to alhamdulillah a gaskiya irin wannan abubuwan yakan dan faru wani lokacin ga sauran wasu magidanta wanda suka fifita iyalansu akan ainihin iyayensu ana samu daga cikinsu maimakon irin wannan in watan nan ta kama irin wannan hidimar da za ka ma iyalinka kamata yi in baka yi fifiko akan nan mahaifinka ba to kai musu daidai gwargwado kar wani ya fi wani daga ciki to akan samu daga cikin iyalai masu yin wani halin. malam kaji abinda shi malam na farko ya faɗa irin taron shaidan da ake idan watan azumi ya kusa karewa akwai wani jan hankali za ka yi kan yadda abubuwan suke faruwa ba da abin nan sauransu haka. na'am alhamdulillah suna na umar haruna ina zaune nan tun jikon zaria. wato shi dai azumi kamar yadda aka sha faɗi malamai suka sha faɗi Satifiket din in an gama azumin shine satifiket na tsoron Allah tunda sakamakon da ake samu azumi shine jin tsoron Allah sai ya kasance kila ranar ƙarshe ko satin ƙarshe na azumi mutum yana ƙoƙarin shirya wasu abubuwa marasa kyau wannan yake kwatanta cewa da kyar in takawar da ake nema shi ya samu amma in dai mutum ya samu takawa to kullum ƙara yawa mutum da baibayi take kar ya wuce abin da Allah ya tsaye da shi in ko mutum ya zama haka to gaskiya bai samu fa'ida da dan ita Allah ya farlanta wa mutane yin azumi ba mutum zai iya mutuwa kuma lokacin azumi mutum ya ƙara akan abin da yake da shi na tsoron Allah malam eh, Muhammadu akan kuma wasu magidantan suka ga eh, an baza abubuwa haka an hana wuce gona da iri don tafi da da sauransu akwai wani abu da ka lura da shi eh to a gaskiya na lura da irin wayan abubuwan na ma ka samu magidanta masu yin irin abincin nan masu yawa da yawa a dafa wannan a dafa wannan ga wannan ga wannan mutane suna nan makwabta wanda ba su da shi ba ɗibar wani abu an ba su ba sai dai ka dinga sharhol a za a ta wasu ma daga cikin su zo su lalace a zubar su to mallam idan na dawo kanka ku ana ganin kaman ku da kuke tsawatawa in ku shiga cikin gari kuna kallon abubuwan da yake faruwa ya kake ganin wuraren da ake fita don shakatawa kake ganin da al'amura irin casun da ake wato wani abun ban mamaki da mu musulmai sai ka ga ka fita wata mai albarka kana tunanin ka tara abubuwan lada amma da zaran an kace maka sallah din nan ta zo sai ka ga kamar ana wani sha'anin biki ne kuma ba wani abu ake ba illa iyakaci sharholiya na banza da na da saban ubangiji Allah galiba zaka ga hotel ma wai da sallah sai ka ji kana neman ɗaki ma da bako zai zo ya kwana kaji ana babu fasikai duk sun kama da mata kai da maza a yi wannan na banza a kawo wannan ta banza wata ma daga wani garin za ta zo ta same ka kai kuma za ka tura mata kuɗin mota ta zo wai duk nan ana wani celebrating na sallah ne inda zan baka kan wasu abubuwa da ya faru matan aure dai tsakani da Allah wani abun ba a faɗi saboda rashin jin tsoron Allah ya yi yawa a zukatan mutane. To Malam Mahmudu ko akwai wani abu da ka hanga wanda magidanta ke yi a ranar bikin waɗannan na takura ma iyalai da sauransu gaskiya akwai akan samu akasarin magidanta akan samu wasu daga cikinsu wayanda suke takurma iyalansu a daidai wannan lokuta na sallahu wasu magidantan ba su barin iyalansu su sa kaya su yi ado da sauransu su fito ko a tafi masallacin idi amma yana da kyau tun da aikin lada ne in dai zai yiwu lalle ne a tafi tare da iyalai a shiga kaya mai kyau ne wakili ne Shirin daga Laraba kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya bibiyar mu ko da yaushe don sauraron shirin a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta na facebookcom aminiyatrust ko twittercom aminiyatrust Kuna ma iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da Badegi rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja da Sawaba FM a kan mita 104.9 a Haɗeja jihar Jigawa. da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM akan mita 93.3 a jihar Plateau da kuma Amfani FM a Yamai ƙasar jamhuriyar Niger akan mita 100 matsakaicin zango. Ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout ko Spotify ko in Radio ko Google Podcast ko kuma Apple Podcast. Masu sauraro barka da dawowa a ci gaban shirin daga Laraba na Daily Trust. Mata su ma suna da nasu hanyoyin lalata ladan azumi masu nasaba da zanin tashin asuba, ɗinkin sallah, ko tuwon sallah da dai sauransu. Ahmad Kabir S. Kuka ya tattamna mana da wata dattijuwa wadda ta yi ganin laihin na maza ne. suna na Hajiya Maryam. Ita uwar gida ko da ba a yi mata ba, ita mai haƙuri ce. To tana da 'yan ƙananan yaranta sai a zo a ce ba za a yi masu ɗinki ba. Dole idan rake ya dubu, dole ya ɓaci. In kin yi ma mai gida magana, ya ce babu. To ke gare ki sai ki haƙuri, amma ko ya yake shi dai yaro buri ne ya ga sabo. In gari ya waye ba uba zai ma kuka ba. ke ɗin nan dai ke zai ma kuka saboda ya ga kowane ɗan makoci ya hita fes kowa ya tafi masallacin idi fes amma shi kin ɗauko tsakiyar kaya karshen ta ma sun keci ke ce su zai sanya yaro ya fashe maki da kuka ba uban shi zai nuha ba ke zai nuha to ko duk yadda ranki ya dubu dole ya ɓaci dole ko a samu hitana. wato dai magana tuwon sallah bai hada sai dake sallah tuwon sallah ga mara haƙuri yana haddasawa ga mai haƙuri ko tuwon sallah ba matsala ba ne ba abin da ya kawo sai ku ci cikin gida ba sai kun hidda ba iya ƙarfin shi ai ya kawo to sai ku yi abin ku cikin gida cikin rihin asiri amma dai su waɗannan kayan sallah sai wannan ɗan nama da ake jefa ma baki to miji bai kawo maki ba ke baki da sana'a yi mai ƙarfi ko da kina sana'a wata ma ko sana'a ba ta yi to ke bai kawo maki ba ƴaƴa sun ji ƙanshi can gida sun ji can sun ji can idan ke ba mai kula ba ce ki sun ce can gida a ba su ɗan ƙashi da ya tsoka can gida a kore su can gida a zare masu ido dole abin ya maki ciwo mai haƙuri kuma ta tattara ƴaƴanta ta tsuguna su haƙura amma dai a watan sallah a ce sallah ta zo yana da kyau a ce mai gida ya yi ƙoƙari ya ka abin da zai faranta ma iyalin shirai ba sai sun hita makota sun yi zuru ba masu ƙoƙari suna yi amma wani magidancin a watan azumin ma 'ya'yan sai dai uwar idan la'asar ta yi akwai gidajen da ake raba kunun sadaka da ƙosai akwai masallatai can zaka iske 'ya'yan suna layi suna jiran a zo a ba su. wanda aka zo aka tattarwa musu shi za a zo a sha wani mai gidan ma shi watan azumi ya zo shi bai yi bajinta ba watan sallah ya kama ko bai maki ba kuma bai ma iyali ƴaƴan bajinta ba kuma dan abin da za a jefa ma baki a ce wannan bikin sallah ake bai baki ba dole ko rai ya ɓaci duk wata tana ta iya faruwa daga wannan wuri wata tun daga watan azumin ya kama abinda za ta samu kofar bakinta da 'ya'yanta sai ta nema kuma ba mai ji kuma sallar ta kama tun daga ɗinkin sallah har abinda za su ci sai ta nema kuma ba mai ji wata kuma abinda zai haddasa da waccan iyayenta ko danginta masu ƙarfi ne sun mata komi babu abinda 'yan uwanta suka gaza yi mata ko iyayenta ita kuma wannan iyayenta da danginta talakawa ne shi bai mata ba su ba su yi mata ba ya ya za a ta bari gida a zauna lafiya. Wata matar arme da bata kai shekarun hajiya Maryam ba ta yi ma Muhammad Awal Suleiman bayanin cewa abokiya ta kusa kai ta baro ta akan zanin sallah. Sunana Aisha Muhammad Karaye. Irin wannan abubuwan yakan faru in kai aikin azumi ka samu ladan azumi to abin da mai gidanka ya kawo ya baka sai ka ce mishi ka gode Allah saka da alkhairi. To wasu matan yanzu ba sa yin abin don su samu lada suna yin shi ne kawai don ra'ayin kansu yadda in mijin ma bai basu ba kaga ana ta tashin hankali daga nan har aure ya zo ya mutu kaga iyayenmu na da duk da akan ce ana yin zanin tashin asuba tsakani da Allah ana yin zanin tashin asuba a iyayenmu na da to amma su ma iyayen namu na da wasu ne suke yi wasu kuma waɗanda ba su da hali ba sa yi to idan har mijinki yana da hali ya miki to fa alhamdu in bai miki ba to ki haƙura to matan yanzu ko ba halin ma sun san ba halin amma za su kafe su ce su dole sai an musu wannan abin to kaga irin haka shine yake kawo matsaloli da zaka ga ana ta tashin hankali har a zo aure ya mutu hmm. eh, kuma sannan wasu ba su duba matsayinsu ka gane sukan duba matsayin ƙawayensu sukan duba ai waccan kawata wacce an mata ƙawata wacce an mata to ya za a yi nima ba za a mun ba to kaga irin haka ai ba zai haifi ɗa mai ido ba tunda ni na experience irin wannan wurin wata kawata wallahi ta zo take gaya min cewa Aisha kaza kaza kaza kaza na ce mata ke a zamanin nan yanzu in ma har kika samu wanda zai baki abinci na azumin kika ci ki gode Allah wani ma ba zai baki ba ke zaki nema ki bare haki tunanin zanin sallah na ce ke dai kawai Allah ya sa mu dace Eh. To yanzu kin gada kin dauki irin wannan shawarar kenan da labari ya sha bamban. To ta ina ma ta ina ai in ka ga mutum ya yi wannan to bai girma ba kenan kuma sannan kuma duk da haka ma yakan taso da tarbiyyar da ta taso a gidanku. saboda in dai har ku suka dasa ku a hanya mai kyau na cewa ku yi haƙuri a zamantakewar rayuwa aure. duk abin da kuka gani ku yi haƙuri a kansa to insha Allahu ba za ka samu matsala a gidan mijinka ba. Mm. Amma matan yanzu tsakani da Allah ka duba ka ga yadda iyaye ma su wani zubi su suke contributing din kashe ma 'ya'yansa aure. Dan mm. yanzu wata inda za a je a gaya wa e, ta gaya wata cewa ai bai mun zanin sallah ba za ta iya cewa fito. Hawa iyayen suna iya yin haka. sosai akwai iyayen da suke yin haka fito ai ni ma ubanki bai banna haka ba sai da ya mun zanin sallah yarinyar ki da ke a ce ba za a miki zanin sallah ba yakan mm. faru a haka amma ba duka iyaye suka taru suka zama ɗaya ba Wallahi na taɓa samun matsala da mijina na zo cikin gidanmu, ma buɗe baki in faɗa, wallahi mamanmu ba ta yadda ba. Hmm. Kawai cewa ta yi tashi ki fita. Ina kuka haka na fito na bar gidan nan. To yanzu kana zuwa kana faɗa kan aiki jike zai ma haka ai kaza kaza sai ki ga an abin nan a kira shi kaza kaza kaza kaza kaza to shi yasa ga yanzu za zaka ga duka a zamantakewan shi siriki bai jin kunyar sirkar hmm. ita ma sirka ba ta jin kunyar sirikinta saboda an zo wani rayuwa na ba a san kunyan sarki ba. To yanzu na gaya maka a rayuwar aure kowa san kanshi yake, kowa kanshi ya sani yanzu dai kaga an dai kai azumi ko to mm. ina mai tabbatar maka ba baki ne ba sai ka je bayan azumi aure nawa ya mutu. Kuma kana bincika za ka ga ila zanin sallan ko kan abincin sallah ko wani abu maino abu ma abin da bai kai ya kawo ba za ka ga an ce an yi saki. Mamalu Babatu wadda Isa Isma'il ya tattauna mana da ita ta raba laihin daidai wa daida tsakanin mata da maza. Sannan ta yi jan hankali kuma ta yi kira ga duka ɓangarorin da su riƙa yin haƙuri don guje ma ɓacin rai da lalata ladan azumi. Ni abin da zan iya faɗi akan game da wannan abubuwan ba sunna ba ne, al'ada ne a al'adance. In mijinki na da shi yau, in kika yi tashin asuba tun daga farko ɗayan azumi har zuwa ƙarshen azumi talatin in yana da shi zai iya kyautata miki in kuma ba yi da shi zaki iya haƙuri zaki duba yanayin da kuke ciki kamar lokacin da iyayenmu ni na muka tashi muka ga iyayenmu ni ba mu ga irin wannan ba a ce wani kayan tashin asuba na azumi tashin azumi na girki na wani abun nan ban taba sanin wannan ba ne a zamanin iyayenmu kenan kuma ko ma yanzu gari yanzu muka zo lokacin mu yanzu ni ma tunda abin da baka tashi kaga iyayenka suna yi ba ni ma ba yi amma yawanci mata da yawa sun ɗauki wannan ma fiye da ibadansu saboda in sun tashi tashin azuba tun daga farkon azumi ya zuwa talatin su ce mijin su an gama azumi bai iya sai musu zanin tashin asuba ba bai iya sai musu ko takalmi ba ya kawo ƙananan magana har ya kawo tashin hankali tsakanin mata da miji in ba a yi haƙuri da juna ba yana iya wanzar da saki akan wannan al'amari menene shawaranki ga mata yanzu game da irin wannan abubuwan da ke janwo irin wannan saki duk wanda ya haƙuri zai ci ba a taɓa cewa haƙurinka ya ƙare a rayuwa yawwa saboda in baka yi haƙuri ba da haƙuri bai baka ba rashin haƙuri ba zai baka shi ba saboda yanzu yanayin da muke ciki za Allah ne ya kama wani zamani na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duk abin da mutum ya samu ya gode ma Allah saboda wani ma a rana ba su samu masu su ci su biyu a rana wani ma su ɗaya a rana wani namijin ma sai ya fita ya je ya nemo abun da zai ciye da iyalin shi kuma wa'yansu mazan suna da shi ba su kyautata ma iyalinsu wannan kuma sai ka bar mutum shi da halin shi saboda baka sa mutum ya yi dole in kuma ke kuma mace a matsayin ki na mace in ya sauke hakkin shi da ya kamata ya sauke a kanshi a matsayin shi na namiji ke ma mace sai ki hakuri ki kokari ki daure ki sauke hakkin ki da yake kanki a matsayin ki na mace amma in aka yi hakuri da abin da aka yi hakuri za a ci riban shi amma abin da aka ce ba za a yi hakuri ba ko kuma mu in mun taso saboda mu mata muna da wani irin hali abu kaɗan za mu mai da shi kamar naci mu ta naci mu ta naci mu ta naci to kai namiji za ka yi la'akari in ita tana yi kai sai kai nuna kai ka fita zurfin tunani sai kai haƙuri amma kuma akwai wa'insu mazan ma masu halin mata matan sai su samu mata masu haƙuri a rayuwarsu amma ba su gode Allah su ne naci naci naci naci tun mace ba tana ganin darajar mijinta ba ta mai mishi da ansa a wata rana ta ji haushi ta ansa mishi har zai zo ya kawo sanadin ɓacin rai tsakaninsu zai kawo sanadin saki amma duk abin da aka yi aka yi haƙuri insha Allah za a ci riban shi. Me ya kamata bawa mummuni ya yi da zarar ya ji an ga watan Shawwal? Me zai yi don kar ya watsar da ladan shi na azumi? Magidanta maza da mata su ma me ya kamata su yi ma junansu bayan watan Ramadan? Sheikh Ali Yunus limamin masallacin Juma'a na Usman bin Affan Gadon Ƙaya a Kano ya yi bayani a tattaunawarsu da Zaharaddin Yakubu Sha'aibu. Abin da ake fata a wajen mai imani a wajen bawa mammuni shine kamar yadda ya dage a watan Ramadana wajen azumi da sallolin dare da ciyarwa da ayyuka na alkhairi haka ma bayan wannan wata ya ɗore akan wannan ayyuka. Domin yin hakan yana nuna alamar cewa ya samu wannan tarbiyya ta takawa kuma ya samu taufiki da dacewa a wannan wata kuma alama ce ta karban ayyuka na bawa kamar yadda ya zo daga magana ta ɗaya daga cikin manyan sahabbai ka abu dan malik allah ya kara masa yadda ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumin wata ramadana wa huwa yuhaddith nafsahu yana zantawar ransa cewa annahu idza kharaja ramadana in wata ramadana ya fita asa rabba zai saba allah fa siyamuhu alaihi mardud wannan azumin sa ba a karba ba wa babu tawfiqi fi wajhi masdud kofa ta dace a rufe take ga wannan bawa kenan duk bawan da a ransa yana jin ana ganin wata zai koma sabo ya bar da'a to ku shakka babu azuminsa bai inganta ba mi kokari mu dore akan aikin alkhairi da muka koya wata ramadana sannan mu nisanci sabawa Allah a ragowar kwanakinmu na rayuwa don ba mu san yaushe mutuwa za ta zo gare mu ba a duba da wannan yana da kyau masu gida ainihin mazaje su kyautata wa iyalansu wajen sayan duk abin da ya dace musamman kuma in aka zo karshen wannan wata al'ada shine akan ɗinka kaya ga iyalai to duk wanda allah ba shi iko wannan abu ne mai kyau yin hakan kuma ba daidai ba ne a ce wanda allah ta'ala bai ba shi hali ba iyalai mata su takura su ce lalle sai an musu ɗinke ɗinken sallah abin da allah ya hure shi ya kamata su yi godiya a kai kuma dama yana daga cikin sifa ta mace ta gari ya zamo tana da godiya ga mijinta manzo Allah sallallahu alaihi ya ga mana cikin hadisi cewa mata da yawa za su shiga wuta saboda wannan rashin godiya din kuma wata ramadana bisa al'ada akan yawaita zama a gida duba da bude baki da ake a gida to ba daidai bane bayan wata ramadan mai gida ya kaurace wa gidansa ya koma zaman majalisi irin yadda wasu mutane suke wannan kuskure ne saboda haka zan yi kira ga mata cewa su zamo masu haƙuri abin da Allah ya hore mazaje suka kawo na kayan sallah da abin sallah a yi godiya a yi kuma haƙuri musamman duba da yanayi na hali da ake ciki na kuncin tattalin arziki a yau a wannan ƙasa ta musu kuma mazaje su ji tsoron Allah kada su yi ruwa na abin da Allah ya hore musu su kyautata wa iyalansu a wannan wata mai albarka sannan kuma kada su canja ɗabi'a ta wadda mai kyau da suka saba a watan ramadana su dawa gida da wuri da zama da iyalai da cin abinci tare yana da kyau su dore akan wannan kuma su guje wa zama na majalisa wadda ba shi da amfani Allah ta'ala ya azurta ka da iyali to hakki ne ka kula da su daga cikin babbar kulawa shine ka zanto kana kusa da su a kowane lokaci gwargwadon yadda za su samu nutsuwa za su samu tarbiyya kuma su zai kwanta Allah ta'ala ya ba mu dacewa sannan yana daga cikin abin da yake mafi muhimmanci yayin da aka ce an ga watan shawwal mutum yana jin labari sai ya yi addu'a na ganin wata to bayan yin addu'a kuma abin da ya kamata mutum ya kula da shi bayan an yi azumi shine istikama abin da ake nufi da istikama shine mutum ya dage akan ayyuka na alheri bayan wata ramadana ya gushe to kada ya canja ɗabi'unsa kamar da muka ambata a baya ya zamo ya dage wajen yi wa allah da'a ya kiyayi warware ayyukansa na alkhairi ta yadda ana cewa an ga wata kuma ya koma sabon Allah ah, wannan kuskure ne saboda haka kar mu zamo waɗanda suke muna aikata wauta mun yi kokarin ayyukan alkhairi kuma a karshen yini mutum ya warware aikinsa da sabo ko kuma da gujewa da kauracewa aikin da'a wannan kuskure ne yana daga cikin alamar karban ayyuka shine mutum ya dore akan aikin alheri kuma Allah ya fi son haka Allahu nake ta roƙo gani majiro roƙon azumi da ka ba mu sa'adadin bin rabo da albarkar watan azumi amin kamin gafara kamin rahama ka datar da mu ka datar da mu don alfarmar watan azumi ya hayyo, ya kayyo. ƙarshen shirin daga laraba na wannan mako kenan sai Allah ya kai mu rana ta yau ku ji mu da wani sabon shirin Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Isa Ismaila da wakilanmu a Kano Salim Umar Ibrahim da Zaharaddin Yakubu Sha'aibu da wakilinmu Kabir S. Kuka a Katsina da wakilinmu a Zaria Aliyu Baban Karhi sai kuma editan Musagir Kano Sale. Ku huta lahiya.